to la isa idan ka shirya sai mu saurari shirin namu na matsokiji kafin mu tattara ga gabaki daya matsokiji matsokiji matsokiji matsokiji matsokiji matsokiji Sajo! Na'am inna. Ina kike? Gani inna. Menene ke damunki? Duk kin yi wani la'asar kamar marar lahiya. Ni kuma inna, kai gaskiya ni babu abin da yake damuna, sai dai koyar la gajiya. Ke yarinya, ni za ki maida warinki ko kin manta da ni na haife ki? Inna ni dai, kin ga gaskiya inna ni dai. Haba ta hajo, wace irin damuwa ce da ke da ba za ki iya haɗa ma mamaki ba zo haɗa mini iyata. To ni ina ni da me ma zan fara. Dama dama dai in ce da safe ne na je bayi sai nake ganin kamar jini dai kuma dai kinga kar a je ko jimuwa na inna. Kai yaro yaro ne shi ne kike damuwar kanki haka to wannan shi ake ce ma jinin haila wannan shi ne ake cewa kin girma kin balaga kuma irin wa'annan lokutan wani al'amari ne mai wuya a wani sa'in. Shi yasa ai ya kamata iyaye su tsaya su hiranta sosai tare da 'ya'yansu a kan shi domin warware musu kai. Jinin haila kuma inna? Eh Sajo, jinin haila wani jini ne da ke fitowa mace lokaci zuwa lokaci. Yana iya ɗaukan kwana uku har zuwa kwana bakwai yana zuba. Wannan wani lokaci ne na daban a cikin rayuwarki, Sajo. domin ki gudanar da wannan lokacin ba tare da wata matsala ba ya kamata ki san abubuwa da za ki kare kanki da su a wannan lokacin. Wayyo ni kaina inna kariya kuma mm, Nisa jo na shiga wani sabon lamari. Kai, rabani da shasharatunki ki ara mini kunnenki da kyau ki saurare ni. Ai aiki na kenan a matsayina na mahaifiyarki. Kariyar a nan wajen ita ce ki nemi kaɗa ki laƙa a ƙaramin wandonki sannan kaɗar kala-kala ce kamar yadda jini ke raguwa ko kuma suke ƙaruwa akwai babba ko ƙarami sannan kuma akwai 'yan ƙyallaye da za ki iya ciccirewa ki amfani da su a gargajiyance kin ga ba sai kin kashe ko dala ba anan amma fa sai kin tsaftace shi sosai sannan ki amfani da shi aha inna ashe shine nake ganin yaya aisha na yi wani bi amma inna har da ciki na fa nake shin yana mini ciwo Eh hakan yana faruwa da dama, amma akwai magani da zai sauƙaƙe miki ciwon cikin nan. Ke har daidai da ɗan tsumma idan kin tsoma shi cikin ruwan zafi, ki ɗora shi bisa kan cikinki, kina ɗan samun dama. Zai rage miki raɗaɗi, amma in zafin ya ƙi raguwa sai mu je wajen likita. Kai inna na gode, ni wallahi wani irin bala'in tsoro ne na shi da farin. amma yar hirar nan tamu ta kore min duka wata damuwa. Laifina ne ai Sajo, inda na yi miki bayani a kai tun farko da bai kai ki ga haka ba, domin ba kunya ba ce don uwa ta zauna ta yi wa 'yarta bayani a kan jinin haila tun kan ta kai gare shi. Haka zai sa ta shirya ta kwarare lokacin. To, na gode inna. Tsaya dai in sha kunnen ki ƴata. To, inna. Kin ga wannan haila da ake yi, kika bari namiji ya taɓa ki. Bayan kin ga haila kina iya ɗaukan ciki, kenan hattara. Taɓawa ƙaƙa inna. kika kwana da shi mana zancen nike miki kenan ki yi hankali to inna zan kiyaye to madalla yata Allah miki albarka Allah ya kare ki amin inna <laughs>